Haba Audu, me ya zafi haka? Dala Musa ƙyalin ne huta cikakke na. Jam'iyyar nan fita zan yi. kullum matsala kullum ba a san haƙƙin ɗan jam'iyya ba shugabancin jam'iyyar nan babu tsari a sha wannan matsala ai ta fara zama tarihi a yanzu tun daga kudu har arewa tsintsiya ta haɗe tsab kowa ya fara fahimtar kowa an fito da tsari mai kyau na gyaran abubuwa da suka lalace a baya cikin ƙanƙanin lokaci na iya jagoranci da shugabancin riƙon ƙwarya ya sa yanzu jam'iyya ta fara ƙanshin ɗan goma Barin maka ɗan ƙaramin misali a nan kusa-kusan nan a kwana-kwanan nan a jihar bauchi akwai tsohon sifika na ƙasa yakubu dogara da ya dawo cikin wannan jam'iyya sannan daga kudu har zuwa arewa akwai gwamnoni da 'yan majalisun jiha da na tarayya da sanatoci da ake tattaunawa da su wanda da ransu ya ɓaci ko ɓacin rai yasa suka fice daga cikin jam'iyyar to yanzu haka ana shirye-shiryen karɓar su su dawo saboda tsari da iya shugabanci na riƙon ƙwarya da aka ɗora ƙwarya a gurbinta da kuma kyakkyawan kulawa da karɓar shawarwari da shugabannin da na riƙo suke yi hakan ya jawo yanzu kowa ƙoƙari yake ya dawo gida inda aka san shi iya shugabancin fa da adalcin da kyautatawar da fahimtar tare da karɓar shawarwarin duk fashi ya sa al'ummar da suka fita ko suka yi fushi yanzu ake tuntuɓa kuma suke dawowa inda suke cikin wannan jam'iyyar mai albarka bari in gaya maka mu ɗauko jihar katsina akwai alhaji umar ta ta tsauri ya dawo cikin jam'iyyar nan mu koma jihar jigawa a kwana-kwanan nan akwai mai girma musa isa ustas ya dawo cikin wannan jam'iyyar idan muka koma jihar anambra akwai oroyon yaba ya dawo cikin wannan jam'iyyar a jihar lagos akwai dr jun ya dawo cikin jam'iyyar mu jihar kwara akwai alhaji ade musa shi ma ya dawo cikin jam'iyya musa me ya ja haka abin da ya jawo haka iya shugabancin jam'iyya ne irin na mai girma mai malabo ne ka san shine tsohon sakataren jam'iyya yanzu kuma shine sabon shugaban jam'iyya na riko yana da hange yana kuma da kula sannan yana da lura yana da saurare mai girma mai malabo ne mutum ne da ya san mutuncin al'umma yake mutunta tun daga ƙarami har izuwa babba hakan ya jawo ma aka zaɓe shi a matsayin shugaban riƙon jam'iyya in takaita maka zancen nan idan kana so labarin nan ya ci gaba da zurfinsa da tunaninsa ka zo mu je ka raka ni gurin national youth leader barista ismail a nan za ka ji zance to in ku haka ne zan tattaro ta in riƙe ta ƙan saboda tana da kyakkyawan tsari da manufa yauwa to shikenan Barista!